mai martaba shehun borno alhaji abubakar ibn garbai umar ekanami ya ja hankulan yan najeriya da su guji tashin hankali kafin zaɓe ko lokutan zaɓe ko kuma bayan zaɓuɓɓukan da za a yi a ƙasar mai martaban ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake karɓar katin zaɓe sa na dindindin a fadan mai martaban da ke birnin maiduguri masarakin ya ce ya kamata matasa da duk wasu yan siyasa su guji duk wani tarzoma ko kuma wani abin da zai iya tada hankulan jama'a a ƙasar. we hold a traditional council meeting of all the 19 states of the federation last week at kaduna and in fact solely we defend on that way and we talk on that and we resolve on that that will keep on enlightening our people particularly the youth and the politicians ya ce mun yi taron mu na sarakunan gargajiya daga dukkanin jihohi goma sha tara na arewacin kasar a satin da ta gabata a garin kaduna kuma dukkanin mu mun yi magana akan hakan mun kuma yarda da hakan sannan mun tsaya matsayin hakan da cewa za mu ci gaba da ilmantar da mutanen mu musamman ma matasa da 'yan siyasa don su guji duk wani abin da ka iya tada hankulan jama'a. Even what we have now is a particularly for this Boko Haram basarakin ya kara da cewa ko wannan matsala na boko haram ya ishe jama'a hakan nan ya ce yanzu hakan da nake maka magana akwai wasu yan gudun hijira fiye da miliyan biyu kuma a ce za mu karo wani matsalan ya ce abin da zaman lafiya bai samar da shi ba tashin hankali ko ba zai samar da shi ba sannan mai martaban ya kuma kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ya ta yi kokarin samar da katunan zaɓe ga dukkanin al'ummar jihar dan ba su damar kaɗa tasu ƙuri'a ko a makon jiya ma dai sai da wasu al'ummar birnin maiduguri suka koka kan rashin samun katin nasu da suka yi barazanar cewa za su je su yi zaman dirshira ofishin hukumar zaben mai zaman kanta idan har ba su samar musu da katin ba abubakar tonga sulemanti eh, ka samu katin zabe ban samu ba ko alama babu shi kamar ba kawo inda kuke bane ko baka je ka karba ba mun je ya kai so ya fi so shi da matsaki suna suna suna suna wasa da hankali mun akan yau za ka gobe za ka kawai suna yaudara mu to suka mun kira kowa gwamnati ganin cewa sai mai katin nan za ba shi damar yin zabe kira ne zamu zamu dauki mataki ne na zamu je mu zaman dirsha bakin ofis dinsu sai ran da suka ba mu zaman barwancin shine matakin da kawai za mu dauka sunana Muhammad Bashir Mustafa cikin mai sandari eh ka samu katin zabe ban samu katin zabe ba kamar na ah, je lokacin kamun aine kusan so uku ban samu ba Abubakar Umar Lawan yanzu haka a cikin polling unit goma nan bai wuce polling unit goma ne suka samu ba muna gaya gwamnatin tarayya in yana so mu zabe su maza maza yayi wa hukumar zabe magana su turo ma mutanen mu katin zabe su fito su yi zabe baba gana Alhaji Umar to ka samu katin zabe ba mu samu ba a cup wasu africa ba world kamar mai sandari muna da wajen board wajen dubu ne muke fitarwa muna kuka a gwamnatin tarayya don allah don annabi ya ya kokoli ya fitar mana da wannan board mu shine yancin mu Mr. Samuel Usman Madaki shine kwamishinan hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Borno ga kuma abin da ke cewa game da katunan zaben yanzu haka da safe nan an ce motoci suna kan hanya suna kawo mana waɗannan katunan in suka iso dare da rana za mu yi kokare mu raba su kafin a shiga yin zabe kana gani har za iya samu a raba wannan kati kafin lokacin zabe ma'aikata mu suna na a shirye kowane lokaci domin wannan aiki da domin san cewa lokaci ya kure saboda haka za su yi kokare. kuma ga gamai nan aka samu matsala har aka samu wannan jinkiri na wannan kati ka san mu ba a nan muke sarrafa wannan katunan ba daga abuja ne ake kawo mana akwai yanzu tabbacin za a yi zabe kenan a borno babu woki inda yardan allah za a yi zabe a Borno wannan koke na mazauna birnin Maiduguri na rashin samun isassun katin zaben na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kuma ke kokarin cefanar da nasu katunan zaben a wasu makwabtan jihohin da ke jihar Borno cikin rashin sani ko kuma yaudarar da wasu kan yi masu ko kuma na neman abin da za a sa a baka Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya